akalla amurkawa bakar fata 1,500 ne suka koma ghana da zama daga shekarar 2019 biyu bayan shirin da gwamnati ta yi wa lakabin shekarar dawowa wato year of return a turanci wannan shirin ya kasance dalilin da ya sa yawancin 'ya'yan afirka da ke kasashen waje suka amsa kira suka fara shigowa ghana gabanin wannan shirin akwai kimanin bagagen fata daga kasashe daban-daban da suka yi kaura zuwa ghana kimanin su dubu uku zuwa dubu biyar kuma mafi yawanci batun kwanciyar hankali da walwala ya sa su suka zaɓi zuwa ƙasar Ghana. Irbad Ibrahim masanin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa. Tun da Ghana na da lamban yabo cewa a wannan karkara na yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya eh, dole ne su bakakin ƙasa Amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga. Annan na biyu kuma ita ƙasar Ghana ta doki wasu mataku cewa a ofishin shugaban ƙasa akwai wani maktabi da musamman aikinsu shine lamarin da ya shafi 'yan ƙasa waje yan diaspora kenan a ah, wanga lokaci kuma mun ga ghana tourism authority da kokarin da suke yi ah, da eh, wani eh, barnamiji musamman da aka fito da shi na ke kira year of return to bayan year of return sun yunkura sun ce beyond the return bayan an taho me kuma ne bayan dawowa menene za yi na kama magana da yammacin afirka da afirka duka gindi domin su kuma bakakin amurka kuma su san asalin su sannan kuma ita kuma kusan Ghana ta position kanta strategically eh, kan da da yi a kwadaita ma mutane su zo nan ga. Vanessa Mixon Alawi bakar fata ce 'yar Amurka wacce ta fara zuwa Ghana shekara 1990 kuma tana auren dan Ghana wanda suka haɗu a Amurka. I came to Ghana first in uh, 1990. I just completely submerged na zo Ghana a alif ɗari tara da casa'in kuma da na zo sai na saje da jama'a baki ɗaya kuma na gaji tunanin zuwa Afirka ne daga yata da ta rasu. Burinta ne ta dawo Afirka da zama lokacin da take budurwa. Ina farin cikin zama a Ghana sai in ce eh domin babban farin ciki na a Ghana na samu kuma akwai zaman lafiya da tsaro domin zan iya fita da asusu ba ni atisaye ba da fargaba ba kuma ina son abincin gana musamman Hausa jollof wato wato dafa dukan hausawa noma kusi kulawule lauye ɗan vanessa ne a nan gane ya girma zama kusa da zango yasa yana jin hausa duk da cewa yan uwansa na zaune a amurka amma ya ce ya fi son zama a kira fiye da can to an haife ni daga america wisconsin state shi eh, daga baya muka move muka zuwa accra ina accra ma ina visit eh, america from zuciya na ina son accra don na je school nan akwai family kuma nan ga even though akwai family kuma can social life in nan mm. to me is better ya fi na can wanda suke can da diaspora mm. at least once in their lifetime ya fi su zo su visit any part of africa su zo su san wurin da suka fito shin ko ghana za ta amfana da shigowar bakakin amurka musamman bangaren tattalin arziki tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki imrana hashiru da ke ni kenan idan mun samu mutane daga cikin cikinsu suna da niyyar resettlement ma'anar shi ne idan sun shigo da su shigo da hannun jari nasu da kansu wayanga kudaden ga idan sun shigo da shi ya matukar taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar domin ƙara masu ƙaura zuwa ƙasar kwarin gwiwa gwamnatin ghana ta shirya da sarakunan gargajiya don ware fili mai girman kadada 500 domin baiwa sabbin masu ƙaura da za su shigo ƙasar idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana